فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام a cikinta akwai bishiyoyin da suke fito da 'ya'yan itatuwa na marmari kuma da akwai bishiyoyin dabino waɗanda suke ɗauke da abubuwan da dabinon yake ciki